Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A ranar Lahadin da ta gabata ne Malam Aminu Kano ya cika shekaru 38 da rasuwa. Daga abubuwan da mutane ke tuna shahararren ɗan siyasan da su akwai zama mutum na farko da ya baiwa mata gurbi a siyasar Najeriya. Tarihi ba zai manta da Chief Mrs. Oyibo Odinamadu ba, mace ta farko da ta samu damar yin takara a matakin ƙasa a Najeriya. Ta samu wannan dama ne sanadiyar Malam Aminu Kano. Me yasa Malam Aminu shigar da mata siyasa saɓanin 'yan uwansa maza 'yan siyasa? Shin kawo yanzu matan sun cika wa Malam Aminu burinsa? A halin da ake ciki a Najeriya, mata na korafin ba a damawa da su yadda ya kamata a harkokin siyasar ƙasar. Shin sun san tarihin wanda ya fara janyo su cikin harkokin siyasa ma kuwa? Tambayar da na yi wa wata 'yar siyasa kenan, ga kuma amsar da ta bani. Sai dai ta fara ne da bayyana mana cikakken sunanta. sunana Hauwa Ibrahim Eliyako kuma ni ce wadda na yi takara ta sanata a dubu biyu da tara mazaɓata ta Kano Central, wato Kano ta tsakiya. Eto, eh ai wato Amala um, Aminu Kano in ka duba tarihin shi ai tarihi ne wanda ake nuna na cikakkiyar demokaradiyya tunda shi abin da ya nuna a cikin siyasarsa shine tafiya da kuwa musamman waɗanda ba a tafiya da su kuma ga musamman ɗin kamar yadda kuka yi magana duk da dai tarihi ya nuna mata sun yi gwagwarmaya da yawa a harkar siyasa amma a lokacin shi ɗin sai aka nuna wato saboda tarihinsa ya fito da shi oro-oro saboda haka waɗanda suke tattare da shi wanda suka yi haka rawa duk ah, kamar su matan da suka taka rawa saboda haka su ma sai ya zamanto wannan hangar ta fito da su. Amma abin da musamman za a iya cewa ya taimaka ma mata musamman mu 'yan arewa ah, a wajen harkar siyasa shi karan kansa shi Malam Aminu Kano irin siyasar da ya yi. Abin da ya sa nake cewa irin siyasar da ya yi, hmm. na tuna a lokacin da nake yin takarata. Akwai wani bawan Allah tsoho ne mai shekaru da yawa a nan cikin tsakiyar birnin Kano. Hmm. Ina yin bibiya haka ina zuwa ina gaishe da mutane. Sai da na shiga gidansa wato na kai na je na gaishe da shi na ga nuna masa manufata. Hmm. Yan unguwa ne suka kai ni har cikin gidansa. Sai ya ce tun safe yake jira na zo. Hmm. Ya ce kuma ya kafa posta ɗina sai na tarar da posta ɗina a cikin gidansa. sai ya ce min yarinya ni ina tare da malam aminu kano tun lokacin da yake farkon siyasarsa ce gashi allah ya masa eh, rasuwa muna tare ya ce amma tun da yake siyasa tun da ake siyasa ban ga mai aƙida wanda na gamsu irin ta Malam Aminu duba bace ba kamar ki. Don haka na nemi matasan nan a kawo min ke na ganki kuma yau na daɗe na yini ina jira saboda ganki. Na ji batunki, na ji abubuwan da kika gabatar saboda haka ni na gamsu kina da aƙida irin ta Malam Aminu Kano. To kaga wannan ya nuna cewa ba wai Malam Aminu Kano ba waɗanda suka yi siyasa ma da Malam Aminu Kano sun yarda da siyasar mata. Hmm. Ba duk haka ba ba zai nemi ya bibiya don ya gani saboda wai yana tunanin ina da kaki da mala amina kano ba ko da ina tunanin eh, aƙida mala amina kano inda ba su da aƙida ta mace ta yi takara ko kuma mace ta yi gwagwarmaya irin ta siyasa bayan da za a yi wannan zaman saboda kawai ya gani wato eh, ya samu da juna. saboda haka wannan shine zai tabbatar maka na fahimci irin aƙidar Malam Aminu Kano. To yanzu a matsayin ki wadda kika samu zai iya cewa wata girmamawa ta musamman sanadiyar Malam Aminu Kano wani ƙudiri kike da shi na tabbatar da irin aƙidarsa? To an ka duba daga farko ni dai dama takara ta na fito na yi ta ne saboda talakawa. Ni na daɗe a cikin shekarun rayuwata ina gwagwarmaya ta a tallafa mutane na karkara. Kuma na fahimci cewa ƙasar nan gabaki daya kaf siyasar da ake da gwamnati da ake yi gaskiya mutanen karkara har yanzu ba a samu da su ba babu wani abin da za a nuna mun wanda za ya taka kara ya karya da ake yi wa mutanen karkara hasali ma ni sai nake gani ma bala'in da suke shiga a kwana-kwanan nan ya kuma na abubuwan da suka wuce hmm. don haka ni ana wa tunanin wannan aƙidar tawa aƙida ce ta Malam Aminu Kano saboda shi mutumin karkara talaka ne kowa ya sani mutumin karkarar Najeriya talaka ne kuma ba shi da ruwan sha ba shi da makaranta ba shi da titi kuma yana cikin halin ƙaƙa na kayi amma duk da haka gwamnati in an fitar da wani katso ka ji ana cewa wai ana ba talaka to talakan da yanzu ana cewa komai sai akan intanet ba a bashi ilimin da zai hau kan intanet ba kuma ana zancen wai talaka ake yi ai duk babu wannan saboda haka ni na tabbatar ko ba a gaya min ina da aƙidar malam Aminu Kano ba na san cewa aƙida ta irin tasa ce watakila ma zafin da nake ji yanzu har sai ya fi na sama shi da shuɗe. Hauwa El Yakub kenan wata 'yar siyasa daga jihar Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ta shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Radio. ko ku saurara ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Ko menene ya sa Malam Aminu Kano janyo mata cikin harkokin siyasar Najeriya? Mun tuntuɓi Dr. Kabir Sa'id Sufi domin jin yadda aka yi. Hmm, watakila ina ganin saboda abin da malam ya yadda da shi akan cewa mata suna buƙatar a ba su wani wato gurbi ko kuma wani yanayi da za su wato gabatar da kansu a siyasar ƙasa. wanda abin da ya yi musu kenan a ita jam'iyyar nepu wadda ya kafa ta tun kafin samun yancin kai kuma ta zama ɗaya daga cikin jam'iyyun da aka buga da su a jamhuriya ta ɗaya wanda a ita wannan jam'iyyar ne ta ba da dama ga a karan farko matan arewa suka shiga siyasa har aka fara jin muryoyinsu har aka fara sanin mutane irin su hajiya gambasawa ba hajiya asabareza hajiya maryam wal da sauransu duk ana ganin cewa ba dan ne ta ba da wannan damar ba watakila da mata a arewa ba su samu damar shiga siyasa har a ke muryoyinsu ba kuma wannan ne ya sa malam har a jamhuriya ta biyu da aka zo a karo na biyu a zaɓe malam ya ɗauko matar da ake kira mama bola wadda take yar tsohuwar jihar bendel ce ta zo ta masa takarar mataimaki a wannan duk malam yana yi ne domin ya ba da dama ga mata su shigo cikin harkar siyasa a dama da su na'am To bayan janyo mata cikin harkokin siyasa akwai wata gata da malam ya sake wa matan? Eh, wato wannan dai din ita ce babbar gata da malam ya musu gata ta na biyu da malam ya musu shine wato malam ya yi wata irin siyasa ce da take tafiya da kowa kuma kowa ana ba shi gurbinsa alal misali matasa malam ya ba su gurbinsu a jamhuriya ta ɗaya ko kuma a lokacin da aka yi nefu ɗin haka aka yi reshen samarin sawa ba wanda ya ɗauko matasa su ma ya ba su gurbin haka kuma yewa su ma mata ɗin aka ɗauko su aka ba su gurbin su dukkanin abin da za a yi ana tafiya da mata a tabbatar cewa an shigar da su cikin al'amura sannan kuma dukkanin kwato yanci ana ganin malam shine mai kwato wa dukkanin wani wanda ake ganin an danne masa yanci ko mata ko ba mata ba wasu suna ganin ma kusan lokacin da aka fara shirye-shiryen kafa jam'iyyar npn a jamhuriya ta biyu malam kusan can ya tafi kafin ya dawo ya kafa jam'iyyar PRP. A wato ana ganin rashin gamsuwa da shi malam da kuma ture shi gefe da aka yi a shirye-shiryen kafa ita jam'iyyar MPN din wanda an ce an yi shi ne domin kamar yadda wani ya faɗa daga cikin waɗanda suka yi abun cewa suna jin tsoron kada su kafa gwamnati ko malam yana cikin gwamnati wata ran a gan shi ya ɗaga allo yana yaƙi da ita gwamnatin yana yana wato zanga-zanga akan gwamnatin da yake ciki. Wannan don ya nuna maka cewa malam wato dukkanin wani mai rauni ko kuma dukkanin wani wanda malam yake ganin an danne masa haƙƙinsa malam yana kokarin ganin cewa ya danganta kansa da shi kuma wanda shi ne abin da yawa mata din wanda a siyasa har ko a ina ne ko da a harkokin mulki yakan yi kokarin ganin an saka mata a cikin harkokin mulki din wuraren da ake ganin ana buƙatar saka su. To bayan irin wannan gata da shi Malam Aminu Kano ya yi wa mata, eh. waɗanne abubuwa ne ake ganin ya bambanta malam da 'yan siyasanmu na yau? Eh, to wato um, abin da ya bambanta malam da 'yan siyasar mu na yau shine wato irin yanayin siyasarsa. kamar yadda yanzu na gaya maka yanayin siyasa malam shine malam mai tsayawa dukkanin wanda ya kamata a tsayawa ne kamar yadda har an zo za a kafa jam'iyya ake tunanin a'a a fitar da malam daga ciki saboda kada a kafa gwamnati malam a ganin shi wata ran ya daga allo yana wa ita kanta gwamnatin da aka kafa zanga-zanga so haka wannan shine ɗaya daga cikin yanayin siyasarsa cewa dukkanin wanda ya kamata a tsayawa malam zai iya tsaya masa na biyu kuma malam yana yin siyasa wadda take ba tare da tashin hankali ba a ka faɗi manufarka kuma ka tsaya akan ta kuma ka dage amma ba tare da ka kawo tashin hankali ba a jamhuriya ta daya babu irin wato abubuwan musgunawa da ba a yi wa jam'iyyarsa ta nefu ba da 'yan jam'iyyarsa ta nefu amma ba cikin wato jajircewa ba tare da sun kawo tashin hankali ba haka haka eh, nefu ta ci gaba da tsayawa da kafata kuma haka ta ci gaba da zama a jam'iyyar adawa a arewacin najeriya ta. so so da haka shi kansa wannan maganar a yi adawa ɗin ko hamayya ba tare da an yi tashin hankali ba ba wani abu ne da ya kamata a ce an koya a wajen malam sannan kuma bin abubuwa a hankali da kuma wato sanin inda kake da karfi a malam a jamhuriya ta biyu da ya san inda yake da karfi nan malam ya dage ya rike har ya kawo wato jihohi guda biyu wato Kano da Kaduna amma daga nan kuma malam bai tsaya kuma ya ce a bari ya tsaya iya jihohinsa din ba sai ya rika kokarin tsallakawa kuma ya samu wasu jihohin kuma wannan ne yasa malam har aka jiyo aman jam'iyyar PRP a jihohi irin su Gongola da suke da nisa da Kano da Kaduna din to saboda haka shi kan shi malam yana bin abubuwa a hankali na daya yakan tattara hankalinsa guri guda a siyasa sannan kuma lokacin da ake buƙatar a baza A koma malam yana baza komarsa so da aka shi kansa wannan duk wani salon siyasa ne da ya kamata a ce an koya a wajen malam To me yasa ake cewa Malam Aminu Kano Malam? Saboda a zamanin nan aka ce mutum Malam ana tunanin kamar malamin makaranta ne ko malamin addini. Eh, Malam duka biyu ya haɗa. na ɗaya dai malam ɗan gidan malamai ne a nan kano ya fito ne daga a gina wanda yake gida ne na malamai saboda haka malam malamin addini ne in aka duba ko da salon siyasar tasa da yadda yake gudanar da ita ai yana sako abin addini a ciki alal misali su wato manya-manyan samari da ne fito ke ji da su malam in ya tashi zai ba zai bayyana su yakan yi amfani da kalmomin larabci ya ce musu misali na jumu zaman wato yana nufin cewa stars of our time kaga malam yana shigo da saboda saninsa da addini din yakan shigo da shi kansa ilimin addini da kuma larabci a cikin al'amuransa din sannan kuma malam malamin makaranta ne lokacin ma da zai dawo ya shiga siyasa ka'in da na'in yana can yana koyarwa a maru amma ana kokarin kafa ita jam'iyyar nepu din so da haka yana malamin makaranta haka bayan nefuta ta kafu aka tura shi ya koma ya je bar aiki a matsayinsa na malamin makaranta a maru sannan ya dawo aka ci gaba da gwagwarmayar siyasa a kano so da haka malam din malami biyu ne malamin makarantar boko ne domin sanda ma ya fara je siyasa din yana malamin makarantar boko sannan na biyu kuma malami ne na addini din kuma bisa kika cewa ya fito daga gidan malamai waɗannan abubuwa guda biyu ne da suka sa din ya tafi akan cewa an san shi a matsayin malam Aminu Kano so daga malami ne ta bangarori guda biyu Dr. Kabir Said Sufi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To sauraro da wannan bayani na Dr. Sa'id Kabir Sufi shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.